Hausawa Top TV tashar al'umma. Batun rushe gidan rara da kuma kama shi a yanzu za mu sa muku bidiyon murja Ibrahim Kunya wadda ta yi batun cewa sai yanzu ganduje ya burge ta akan maganar rushe gidan rararan nan da ake batu cewa ya shiga hanyar ruwa za a rushe wannan gida. inda ta ce ita 'yar kwankwasiya ce amma babu shakka wannan lamari na rushe gidan rarara abin ya yi mata daɗi haka aka zo aka kama sunusu oscar fofotu da naziri sarkin waka amma yanzu shi kansa rararan da da shi aka haɗa wancan abu ga shi yanzu abin ya jiyo kansa ga dai abin da murja ibrahim kunya take faɗa inda take bankaɗo wasu lamarurruka wanda a yanzu za ku ji shi safiya za a gidan rana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala na ga an ba wasu bare haure zalunci kun fito kuna zagin mutane har kuna cewa ku kaza to magana ake kanawa ne suke magana idan kanawa suna magana ku ja gefe ku da kuke da a wajen gari ku bar kanawa su yi magana magana ake ta kanawa magana ake ta kishi an ba ku wannan dan abin dan zulalla kun fito kuna zagin mutane kuna cewa kaza kaza to bari ku ji in gaya muku ai dama aka ce ramuwar gayya ta fita gayya zafi kun gane wane ne wannan bawan Allah sunan shi sunusu aska ko kun gane wannan wane ne naziri sarkin waka ya ce wannan murjanati ibrahim kunya ce take tsaye take yin wannan bidiyon su lokacin da aka sa su wanda gwamnati tana neman su duk ba a yi magana ba sai yanzu da iftila'i ya faɗo kan rana idan ba ku sani ba ku sani wannan mutumin rana yana ɗaya daga cikin wa'anda suka suke da masaniya akan cewa za a kama su nusu oscar ko kotu saboda a lokacin shi ɗan kwankwasiya ne yanzu lokaci ya jiwo ai ni wallahi bana wannan gwamnatin amma ma'aikata saboda ai da bai yi haka ba ya tabbata kenan ba shi da adalci a cikin gwamnatin sa. mujiya family issue za a zo a ringa cewa kaza kaza wasu suna fitowa media to ku sani ba kishin kai ni wallahi tallahi mutum ba shi da kuɗin da zai bani ya canza min ra'ayina a rayuwa ta duniya wannan abin da ake abu ne na kishi ake yin sa kuma bare babu ruwan ku wa'anda ba 'yan Kano bane ba ku daina sawa mutane baki a cikin saukan nan idan ba haka ba ba bakin zagi kuka fi ni ba kun san cewa ni ma ba ma guziya ce ta bugawa a jarida laushi ne saboda an yi min faɗa daidai faɗan da aka yi min akan zagi a midiya shi ya sa na laushi ba wai ban iya ba kai kuma wancan ɗan daudin billahi lazi la ilaha illa huwa in ka ce da ni za ka yi ka ce ta zo ƙarshe a cikin social media ɗin nan bari in gaya maka shi ba shine to idan ya isa kai da kake shigowa ka tare mai da ban yi niyyar yin wannan magana akan rara ba amma tun da ka sa baki a cikin To wasu saurare kafin mu dora a cikin wannan rahoto namu bari mu leƙa mu na tallace-tallace. Domin gyaran zamantakewar iyali na, da ma dukkanin cututtukan da yake damun al'umma. Ita kadai ce ake kira da na sha na na sha na ji daɗi. Cibiyar Shifawan Islamic Medicine Center kullum bincike take da kuma nazari a cikin littattafan addinin Musulunci. Wannan cibiya tana zurfafa nazari domin kawo muku maganin cutar duk da take damun al'umma. Ina masu fama da matsalar sanyi na infection kowace kala ce ko kuma matsalar lost farm count wato sinkewar manni ko kuma karancinsa. Ina masu fama da ciwon kankancewar al'aura ko kuma saurin inzali. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta tanado muku ingantattun magani over masturbation wato istimina'i biya wa kai bukata hakan yana hana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da matsalar karancin sha'awa ko kuma matsalar zubewan ciki bayan watanni baya zama muna da ingantattun magani zamantakewan aure tsakanin mace da kuma namiji ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv asma diabetes ciwon siga ko hypertension ciwon hawan jini hepatitis type a type b ko type c ciwon hanta muna da ingantattun maganin su insha Allah ina masu fama da ciwon ɗan kanoma wato basir mai tsoro ko mai kumbura dubara ko mai zubar da jini ina mata masu matsalar ciwon fibroid wanda yake hana su haifuwa da ma cututtukan da suke damun al'umma Cibiyar mu ba da ka take ba da magani ba muna da ƙwararren injina na gwaje-gwaje matsan ka kan mu baka magani insha Allah muna ba da maganin iska ko sihiri ko kuma na tsarin jiki insha Allah cibiyarmu tana da sirrika iri-iri lokaci ya mana karanci ba zai ban mu warware daga farko har ƙarshe ba. Za ku iya neman mu a jihar Kano a Medile ta sabuwar gandu kafin kwanan gidan kaji cikin uwar Soro Plaza shago mai namba B6. A jihar Maiduguri muna Lagos Street fuskar Forestry daidai junction in Al'amin Dagash Rahama Plaza shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mobi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe El Hussein Multipurpose Hall shago mai namba B2 ga masu bukatanmu za ku iya ɗaukar namban mu ta wasu kai tsaye kuma na magana. Ko kuma za ku iya kiranmu ta nambobinmu kamar haka muna tura magunguna a ko ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa cibiyar shifawun islamic medicine center tana marhaba da zuwan kowa da kowa To barkanmu da dawa daga tsagin namu na tallace-tallace yanzu kuma rahoton namu zai dora. Babu shakka dai batun rikici akan wato dauda ka huta rarara da ganduje wannan lamari ne wanda ya yi wa al'umma da dama daɗi. kasancewar yadda wato rarara yake cin mutuncin al'umma wato da dama dai dama an daɗe ana jin haushinsa irin yadda yake cin mutuncin masu mutunci sai gashi kuma a yanzu da ke ya taɓo wanda ba zai kyale shi ba wato ganduje yanzu ganduje ya yi kukan kura a kansa a halin da ake ciki dai ana batun mawai rararan zai bar kano inda wato wasu ke batun cewa ai ya ce ma ganduje bai isa ya sashi ya bar kano ba duka dai waɗannan abubuwa na zuwa ne saladiyar rigimar da take wakana tsakanin gandujan da rarara Duda dai a saman apc ana ganin cewa rarara yana da ɗaurin gindin wasu manyan shi ya sanya ma gandujan ba lallai ya iya kai shi ƙasa wanwar ba kamar yadda ake batun cewa ai ganduje tunda ya sako rarara a gaba sai ya kai shi ƙasa wangwar sai an daina jin labarinsa inda wasu ke cewa ba lallai hakan ta faru ba to a halin yanzu dai wasu wannan rikici ya masu daɗi silar yadda rarara yake kafafa yake nuna cewa ba wanda ya isa a yanzu ga shi ganduja ya nuna masa shi isa shi ne to wasu wurare me za ku ci a dangane da wannan bidiyo na murja da kuka kalla muna jiran jin shahin ra'ayinku mun gode